yanzu hakan nan wannan abin da muke yi an ana wa annabi ya san muna yi don haka zai gode zai ya ce in yaga alkhairi sai ya gode in yaga mun yi laifi kuma sai ce Allah waɗannan sun yi laifi a yafe musu a yafe musu wanda ya mutum ne kake cewa ya kare akwai taimakon da ya wuce wannan ‘ya'yan bayi kawai ana cewa ku rike annabi kuna ma mutane shirme gashi yana taimakon ka a yanzu yanzu in kai zunubi sai an kai mai ya nema ma gafara in kai aikin alkhairi sai an kai mai ya yi wa Allah godiya amma kuma duk da kawai baya taimakon ka wai ka je sun ce wai mutum wai na shi wannan dakikin wai yana zaune yanzu wannan littafin in nace da Allah arama da ko mi komin mi komin da Allah arama mi komin kaga mi komin wai sai ya ce to kaga yanzu wannan ya taimake ni ya mi komin yanzu zan iya cewa annabi mi komin haka suke faɗa yi imani ka gani da gaske yaqinan sadikan wallahi tallahi ka ce annabi ba mi koma zai yi ba littafin ne zai kawo kansa ba ku san annabi ba ne da ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam miƙo bi miƙo ba to da la'aran ma miƙo min ka miƙo to aje Allah miƙo min Allah miƙo min to wannan shi yake gwada cewa Allah baya taimakon ka kenan Allah yana taimakon ka amma ya miƙo to dan ka ce annabi miƙo annabi bai miƙo ba shi yake gwada bai da amfani gashi ka ce Allah bai miƙo ba ku fahimci tauhidi ba haka ake yin tauhidi ba fayan wa wannan mutanen suna cutar da mutane suna batar da mutane suna batar da mutane da haka ba haka ake fahimtar tauhidi ba don haka da na ce arama taimake ni ka miƙo min ya miƙo to yanzu wannan yanda ya miƙo min din nan inda zan kudirce ba Allah bane ya taimake ni ya miƙo min arama ne na shirka kun fahimta arama kuma yana nan a bawansa Allah kuma yana nan a Allahnsa amma Allah ne ya taimake ni kai tsaye shi aran ma sababi ne kun fahimci wannan magana don haka Allah yi min dan annabi ko ya rasulallah yi min abin sai ya yiwu Allah ne min ko manzan Allah Allah ne fahimtu saboda Allah ya ce man yudin rasula faqad ada Allah wanda ya bi annabi ya bi Allah fahimtu da aka rike manzan Allah sallallahu alaihi wasallam eh, kara kara rude ka da sunan tauhidi ta wannan tauhidi duk tauhidin da ba annabi ka koma bautan tsumburbura kawai ka huta yawa annabi in ba in babu annabi cikin tauhidin ka sunan tauhidin shirka shirka karara yawa shirka karara Allah ka raba mu da wannan tsinannen tauhidin da yake raba mu da annabi duk tauhidin da zai raba mu da annabi Allah ka raba mu da shi albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu ala sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin